Assalamu alaikum wa rahmatullah. ku da zuwa tashar Yuji Channel TV. Sunana Najma Ammar. Ku ci gaba da kasancewa da tashar Yuji Channel TV a shafinmu da ke YouTube mai suna Yuji Channel TV. Ku shiga YouTube. Ku yi sashin ɗin tashar mu mai suna Yuji Channel TV. ku danna mana subscribe da alamar kararrawa idan da dama albishirinku masu kallo zuwa yanzu tashar mai farin jini wato UG Channel TV ta sake buɗe muku shafin a bangaren TikTok mai suna UG Channel TV ku shiga ku yi following ɗinmu domin ganin dukkan shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. na san za ku ji daɗin kasancewa da UG Channel TV a A shafin Facebook ma ba a bar mu a baya ba. UG Channel TV tana ɗora shirye-shiryenta a shafinmu na Facebook mai suna UG Channel TV. Ku ta shiga, ki following ɗinmu, sannan a haɗa da laifin gani da adon tafiya, sabon shiri daga tashar mu Channel TV, sababbin waƙoƙin Malam Uzairu da kuma karatuttukansa. da kuma zafafan jawaban jagoran harkar musulunci Sheikh Ibrahim Zakzaki Hafizullah. Gami da jawaban wakilan Sheikh Ibrahim Zakzaki a kowane garuruwa da ke faɗin ƙasar nan. dukansu za ku same su a cikin tashar YouTube channel TV ta fara buga jarida ta online wato newspaper. Za mu fara ɗora muku a WhatsApp, Facebook da sauran shafukanmu. UG Channel TV. Ci gaba da kasancewa da UG Channel TV a koda yaushe. UG Channel TV abin alfahari. UG Channel TV ta shirya tsaf domin kawo muku rahoton dukkan wani taro daga sassan. UG Channel TV 24 hours a koda